يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan shekul islam ibn taimiyya ya kawo ayoyin alkur'ani waɗanda suke magana a kan mutane kashi uku masu imani munafikai da kuma kafirai a cikin littafin nasa iktida'u siratul mustaqim sai ya ce thumma wasafa subhanahu kulla wahidatin min ta'ifatayn bi a'malihim fi anfusihim sannan Allah ya siffanta kowane bangare daga cikin sassa guda biyu sashin masu imani da kuma sashin munafikai Allah maɗaukaki ya siffanta kowane sashi bi a'malihim da irin ayyukansu masu imani ga irin ayyukansu munafikai ma ga nasu fi anfusihim ayyukan da suke makawunansu wa fi gairihim da kuma ayyukan da suke ma wasu Allah maɗaukaki ya yi bayani a suratu tauba daga aya ta 67 zuwa aya ta 73 ya yi bayanin irin ayyuka na munafiki ayyuka da yake ma kansa da kuma ayyuka da yake ma wani ya yi bayanin ayyuka na mai imani yanda mai imani yake ma kansa aiki da kuma yanda yake ma wani aiki sai ya ce wa kalimatullahi jawami'a kalmomin Allah kuwa a dunkule suke zuwa wato littafin alkur'ani littafi ne wanda ke cike da mu'jiza Allah maɗaukaki ya dunkula maganganu da dama a cikin alkur'ani shi yasa kake gani kafin ka samu kyakkyawar fahimtar alkur'ani dole sai ka bi littafan tafsiri yana da wahala ka ɗauki alƙur'ani ka karanta shi da ka ka samu kyakkyawar fahimta game da shi ba tare da ka koma ga littafan tafsiri na magabata ba da yasa saboda shi alƙur'ani littafi ne na Allah tabaraka wa ta'ala magana da Allah ya yi a cikin alƙur'ani magana ce dunkulalliya ita ake kira aljami'a jam'inta ne jawami wa kalimatullahi jawami kalmomin Allah a dunkule suke sun tattara ma'ana mai yawan gaske wanda ba kowa yake iya fahimtarsa ba wata hikima ta Allah Ta baraka wa ta'ala da ke alƙur'ani maganarsa ce sai ya dunkula magana a cikinta annabawan Allah kuwa babu wanda ya samu irin wannan mu'jiza sai annabi Muhammad yanda hadisi ya zo a sahihu muslim hadisi na 523 hadisin abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala fudiltu alal anbiya'i bi sittin abu huraira ya ce annabi ya ce allah ya fifita ni akan sauran annabawa ta dalilin abubuwa guda shida da ya bani annabi muhammad darajarsa ta ɗara ta sauran annabawa a dalilin abubuwa guda shida da farko annabi ya ce o'otsitu jawami'ul kalim Allah maɗaukaki ya bani hikima na dunkule magana kamar yadda alkur'ani yake ɗauke da wannan mu'ujiza hakanan annabi muhammad Allah maɗaukaki ya ba shi irin wannan mu'jiza mawuyaci ne ka ɗauki alƙur'ani ka fahimce shi cikakke ba tare da ka koma ga fahimtar malamai magabata ba to haka ma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke Allah ya ba mu annabi muhammad hikima na dunkule magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kyauta a dalilin ta Allah ya fifita ni akan sauran annabawa na farko kenan na biyu wa nusirtu bir ru'bi Allah ya bani da nasara wato da tsoro duk wani kafiri da ya shirin fada da annabi Muhammad kafin a fara fadan da wata shi da hankalinsa yake tashi wannan bai tsaya ga manzon Allah ba yana nan akan mabiyan annabi Muhammad matukar sun yi riko da sunnar manzon Allah annabi ya ce na uku wa uhillat liyal gana'im an halatta min ganima Allah bai taba halatta cin ganima ga wani annabi ba in banda manzon Allah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya mayar min ƙasa ta zama wurin ibada kuma abin tsarki ba a taɓa yin haka ga wani annabi ba duk lokacin da ka buƙaci yin sallah kana da damar ka yi sallah a ko'ina in banda makabarta da kuma makewayi duk duniya Allah maɗaukaki ya halatta musulmi ya yi sallah a kan kowane bigire wannan bai auku ga annabawa magabata ba in za su yi ibada dole su shiga ɗakunan ibadarsu wa ursiltu ilan nasi kafatan kuma Allah ya aike ni zuwa ga mutane baki ɗaya alhali annabawan farko ana tura annabi ne ga al'ummarsa su kaɗai sai ya ce na ƙarshe wa kutima bi annabiyuna da ni aka cika sauran annabawa don haka babu wani annabi da zai zo a bayana. waɗannan abubuwa guda shida kyauta ne na Allah maɗaukaki gare ni wa utitu jawami'ul kalim wa ikhtusira lil hadisu ikhtisara annabi yace Allah ya bani hikima ta dunkule magana da takaita labari mai tsawo in gabatar da shi a cikin sadara guda annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya samu wannan kyauta don haka in ka dubi hadisansa da yawa za ka samu ilimi mai yawan gaske a ciki da za a ɗauki hadisi guda a yi maka bayaninsa sai a ɗauki lokaci mai tsawo misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha shi addini nasiha ne kaga wannan maganar magana ce a dunkule idan aka tashi bayani akan wannan magana sai a rubuta littafi wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ita ma wannan magana a dunkule take wani hadisin kuma ittaqillaha haisu ma kunta ka kiyaye Allah duk inda ka kasance wannan maganar ita ma a dunkule take da alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun halal a bayyane yake ita ma haram a bayyane take tsakaninsu akwai al'amura masu rikitarwa ita ma wannan magana a dunkule take annabi ya ce idan lam tastahi fasna ma shi ta in baka jin kunya ka yi abin da ka dama wannan maganar ma a dunkule take Allah ya ce ah, Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai wannan maganar ma dunkule take da hadisin da annabi ke cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai kyau ne bai karban wani abu sai mai kyau wannan maganar babukan addini da dama sun shiga cikin ta da hadisin da annabi ke cewa huffatil jannatu bil makarihi wan nari bis shahawati Allah madaukaki ya yi ma aljanna kwalliya da abubuwan da rai bai so ya yi ma wuta kwalliya da abubuwan da rai yake so wannan maganar hikima ce mai yawa a cikinta da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati da hadisin da manzon Allah ke cewa man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun da hadisin da yake cewa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'anihi ga kuma la barara wala dirara da ma yaribuka ila ma la yaribuka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dalilin da yasa al-imam an-nawawi ya tattaro hadisan nan ya rubuta littafin sa al-arba'una nawawiyya kenan saboda ilimin da ke cikin maganganun yana da yawa littafin Allah yana ɗauke da ire-iren waɗannan maganganu a dunkule don haka yasa shekul islam ya ce wa kalimatullahi jawami'un kalmomin Allah na alƙur'ani a dunkule suke in aka ce za a yi fiɗansu idan aka ce za a yi bayanin kalmomin Allah da suke cikin alƙur'ani sai a ɗauki lokaci mai tsawo ana bayani wa annahu ya ci gaba da cewa dalili saboda cewa lamma kanat a'malul mar'i almuta'alliqati bi dinihi qismaini ayyukan mutun ayyuka da mutum yake yi waɗanda suka ta'allaka da addininsa kashi biyu ne duk wani aiki da mutum zai yi idan wannan aiki yana da alaƙa da addini yana zuwa kashi biyu ahaduhuma na farko an ya amala wa ya turuka ya aikata ya bari wannan yana makansa kenan wasani na biyu an ya amura gairahu bil fi'li wa tarki ya umarci wani ya aikata ko ya bari ko dai a samu kana aikata abin ko kana umarni a yi ko a samu ka bar aikata abin ko kana umarni a bari Sun mafi iluhu sannan aikin mutum ta sashin addini in ma an yakhtassa huwa bi naf'ihi aw yanfa'u bihi ghayrahu ko dai a samu aikin da kake na addini kana amfanin kanka ne kai kadai kana amfanar kanka ne kadai aw yanfa'u bihi ghayrahu ko ko kana amfanar da wani fasaratil aqsamu salasa don haka aka samu ayyuka kamar kashi uku cikin addini laysa laha rabi'un babu na hudun su ahaduhuma na farko ma yaqumu bil amili shine aikin da ya tsaya a kanka wala ya ta'allaku bi bi bai ta'allaka da wani ba aikin ya tsaya a kanka aiki na ibada wanda kai kake yi ka salati masalan misali a ce ita sallah kaga sallah wani bai ma wani kana yin ta ne ma kanka na farko kenan wasani na biyu ma ya'maluhu li naf'i gairihi abinda mutum yake yin sa amma don wani ya amfana kuma wannan abin ibada ka zakati ya bada misali da zakka kai ne zaka ɗauki wani sashi na dukiyanka ka ba ma wani kaga ibada kai ka fitar da zakka daga dukiyanka ibada ne to amma wa ya amfana da zakkan nan kaga ba kai bane wani ne ya amfana da zakkan sai dai ka samu lada a wajen Allah wa salis na uku ma ya amuru gairahu an yaf'alahu shine abin da kake umurtan wani yayi fa yakunu al-ghayru huwa al-amil wanda kake umurtarsa din nan shi yake aikin wa hazzuhu huwa al-amru bihi kai rabo da ka samu kawai shine ladan kayi umarni ayi kamar misali wa'azi kana wa'azi a aikata abu mai kyau a bar abu mara kyau kaga kai rabonka cikin wannan wa'azi shine ka samu lada in an samu ikhlasi cikin aikin naka don haka ayyuka na ibada suna zama kashi uku na ɗaya wanda kake ma kanka kamar sallah na biyu wanda kake yi ma wani ka ba ma wani zaka ko sadaka ko kyautatawa misali sada zumunci da sauransu wannan kana yin sa ne don amfanin wani sannan na uku kana umarni ne a yi ko da kai baka aikata ba hufi subhanahu fi sifatil munafiqina tunda ibada ta zan kashi uku sai Allah ya ɗauko bayani akan munafikai cikin ayoyi da muka karanta na suratu tauba Allah ya ce ya amuruna bin munkar su munafikai suna umarni ne a yi abu mara kyau wa yanhauna anil ma'rufi kuma su hana ayyuka masu kyau da yake siffanta munafikai ya ce siffan munafikai ita ce suna umarni a yi abin da shari'a ta ƙi shine almunkar wa yanhauna anil ma'rufi su hana abin da shari'a ta so a yi wannan siffa ce ta munafiki inda duk ka samu mutum yana umarni da aikata abin da shari'a ba ta so idan kuma ana wani abu mai kyau ya hana mutane su aikata wannan mutumin yana tare da siffa na munafikai kamar sau da yawa akan samu iyaye da suke umurtan 'ya'yansu su aske gemu wannan yana aukuwa a wannan zamani da yawa uba ne zai ga ɗansa ya aje gemu ya ce ya je ya aske kaga aje gemu ai sunna ce ta annabi muhammad yana cikin al-ma'ruf siffa ta munafikai inji Allah suna umarni a yi abin da shari'a ba ta so su hana aikata abin da shari'a take so wa bi iza'ihi da Allah ya tashi magana akan siffa ta munafikai in aka ce bi iza'ihi daura da waccan bayani sai Allah ya ce su masu imani kuwa ga siffansu ya amuruna bil ma'rufi suna umarni a yi aikin da shari'a take so wayan hauna anil munkar suna hana mutane aikata abin da shari'a ta ki kaga aiki na munafikai sai ya zama kishiyan aiki na masu imani wal ma'ruf abin da ake ce ma alma'aruf ma'ruf sanannen abu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah al ma'ruf suna ne da ya haɗe duk abin da Allah ke so min al imani wal amali salihi kama daga imani da ayyuka na kwarai dukkan wani aikin da Allah yake so ana ce masa al-ma'ruf al-munkar ismun jami'un li kulli ma nahallahu anhu menene al-munkar abin ki suna ne da ya haɗe duk abin da Allah ya hana abin da duk Allah ya hana a aikata ana ce masa al-munkar cikin hikima ta Allah madaukaki lokacin da aiko annabi Muhammad manzon Allah bai taho da sabon abu ba galibi abubuwan da annabi ke wa'azi a kai abubuwa ne waɗanda mutane sun riga sun sani ku yi gaskiya ku daina ƙarya ku kyautata ku daina cutarwa ku sada zumunci ku zamanto masu fara'a ku daina gaba ku daina fushi da juna waɗannan abubuwan da muka kirga hatta arna in ka tambaye su za su ce na'am duk suna da kyau babu wata al'umma da za ta ce maka yin ƙarya abu ne mai kyau ko kuwa sata abu ne mai kyau ko zina abu ne mai kyau ashe abubuwa ne da jama'a sun riga sun san su don haka yasa Allah madaukaki yake amfani da kalma ta al-ma'ruf ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni ayi abun da aka riga an san shi menene aka riga aka sani shine waɗannan ɗabi'u masu kyau da kuma ɗabi'u marasa kyau ɗabi'u masu kyau ku yi su ɗabi'u marasa kyau ku bar su sun makala sannan sai Allah ya ce wa ya ƙabiduna aidiyahum munafikai suna damƙe hannuwansu an tashi bayani akan nau'in ibada kashi na biyu dama ya ce kashi uku ne ko dai a samu ibadan kana yin ta ne da kanka kamar misali sallah ko a samu ita wannan ibada kana amfanar da wani ne a dalilin ta ya ba da misali da zakka sannan ya ce ko kuma ita ibadan a samu umarni kake yi a yi abu mai kyau <clears throat> kana hana mutane aikata abu mara kyau sai ya dawo bayan ya ba da misali kan al'amru bil ma'aruf wan hayo anil munkar wanda siffa ce ta masu imani munafikai kuwa umarni suke yi a yi abu mara kyau su hana aikata abu mai kyau sai ya ɗauko siffa ta biyu ita ce taimaka ma wasu mutane shin munafikai suna yi Allah ya ce wa ya na aidiyahum munafikai suna damƙe hannuwansu munafiki bai taimako da dukiyarsa kala mujahid mujahid ya ce ya ha anil infaqi fi sabilillah munafikai suna damƙe hannuwansu ba sa taimakawa da hannuwansu a cikin hanya ta Allah Ta Baraka wa ta'ala ana neman taimako saboda za a gina masallaci ko makaranta ko a za a taimaka ma wani bawan Allah munafiki bai yi wannan siffa ce tashi wadda Allah ya yi bayani ta a cikin alkur'ani wa ya aydiyahum Allah shi kare mu a fassara ta mujahid babban tabi'i almajirin abdullahi bin abbas Allah ya ji kansa wa qala qatada shi kuma al-imam qatada yake cewa abinda Allah yake nufi da cewa munafikai suna damke hannuwansu ya na aydiyahum an kulli khairin ba ma zakka kawai ba ba kuma sadaka ba munafikai suna damke hannuwansu game da dukkan wani aiki na alkhairi ba sa taimako da dukiya fa mujahidun ashara ila naf'i bil mal in ka dubi fassarar da mujahid yayi game da wannan kalmar da Allah ya faɗa yana siffanta munafikai yaqbibuna aydiyahum munafikai suna damƙe hannuwansu mujahid ashara ila naf'i bil mal mujahid ya bada fassarar cewa abinda Allah ke nufi munafikai ba sa taimakawa da dukiyansu ya yi ishara game da amfani na dukiya umuman wa qatada ashara ila an-naf'i bil mali wal badani al-imam qatada ya bada ishara da cewa abinda Allah ke nufi munafikai ba su amfanar da jama'a da dukiyansu sannan kuma ba su amfanar da jama'a da jikunansu in aka ce sun damke hannuwansu tayo ana nufin ba sa ba da taimako da dukiya eh, ta dukiya tayo ana nufin suna ƙin aiki na alkhairi da jikinsu bayan sun ƙi ba da taimako da dukiyansu wa qabbul yadi in aka ce an damƙe hannu ibaratun anil imsaki kinaya ce ake nufin cewa an riƙe hannun ba a sake shi ba kama fi qaulihi ta'ala yanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul isra aya ta 29 wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a ɗaure zuwa ga wuyanka wala tabsutha kullal basti kuma ka shimfiɗa hannunka ɗin dukkan shimfiɗawa ana nufin ba a son ka zama mai mako sannan ba a son ka ɗauki dukiyar gaba ɗaya ka ba da ita ka zauna ka cutu ana son ya zan tsakanin haka walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa barna wajen bada sadaka sannan ba su kin ba da taimako ɗin. ana son ya zamanto halinka shine tsakatsaki kai baka zan mai rowa ba sannan kuma baka ba da dukiyar gaba ɗayanta yadda zaka cutu ba wa fi sannan kuma wata aya da take suratul ma'ida aya ta 64 Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maglulatun yahudawa suka ce hannun Allah a ɗaure yake ta'ala Allahu an ƙaunihim uluwan kabira saboda yahudawa ba su damu da girmama Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa zaka gani a cikin littafinsu abubuwa marasa kyau a ce maka Allah ya yi dambe da annabi Yaqub har ma wai ya ka da shi maganganu marasa kyau suna cikin littafansu da dama suke cewa yadullahi maglulatun wai don Allah ya ce waye wanda zai ba mu Allah rance suka ce ashe Allah talaka ne har ma yana neman rance shi ne shekul islam ibn taimiyya ya ɗauko wannan aya yake cewa wa ƙalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun allah a ɗaure yake gullat aidihim to an ɗaura hannuwansu a dalilin wannan magana da suka yi wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu albarka a dalilin wannan kalma da ta fita daga bakunansu bal yadahu mabsutatani ba haka yake ba shi hannayen Allah mabsutatani shimfidaddu ne yunfiqu kaifa yasha Allah yana bayar da kyauta da hannayensa yadda ya ga dama wa hiya haqiqatun urfiya to da Allah ya ce an ɗaure hannuwansu ɗinnan wannan kalma da Allah ya faɗa tsakanin biyu ko dai kalmar ta zama haƙiƙa urfiya ko ko ta zama majazun wannan magana ce da ta shafi ilmul bayan akwai ilimi da ake kiransa ilmul bayan yana da alaƙa da usulul fikhi ilmul bayan yana da dangantaka da ilmul balaga wato a ƙarƙashin ilmul bayan ana kasa magana kamar kashi biyu akwai magana da ake kiranta alhaƙiƙa akwai magana da ake kiranta almajaz alhaƙiƙa ita ce magana da kai ka faɗi wannan magana kuma abin da ka faɗa shi kake nufi to sai a ce wannan magana alhaƙiƙa ce almajaz ka faɗi magana amma ba ma'anar magana kake nufi ba magana ta fito daga bakinka amma lafazin da ya fito daga bakinka din nan ba shi kake nufi ba sai a ce wannan kalma almajaz ce akwai ire-iren waɗannan a harsuna da dama ba ma larabci kawai ba har hausa ana samu alhaƙiƙa da kuma almajaz alhaƙiƙa yadda malamai suke faɗa shine allabdul musta'amal fi ma wudi'a a aje lafazi idan aka aje lafazi wannan lafazi yadda ka ji shi haka nan ake nufi wannan shi ake ce ma alhaƙiƙa sannan ya kasu kashi-kashi kamar kashi uku akwai alhaƙiƙa allugawiyya akwai alhaƙiƙa shar'iyya sannan akwai alhaƙiƙa al'urfiyya akwai alhaƙiƙa na luga idan aka ce alhaƙiƙa na luga ana nufin yadda harshe ya san da shi yadda yare ya sani yana da kyau mu sani cewa tun kafin zuwan annabi Muhammad larabawa suna maganganu da harshensu na larabci lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi aiko manzonsa annabi Muhammad sai ya aiko shi cikin larabawa ya saukar masa da littafi alkur'an wannan littafin alkur'ani ɗin yana kunshe ne da kalmomi na larabci. waɗannan kalmomi da suke cikin alkur'ani tuntuni larabawa sun saba ta'ammuli da su ba duka ba mafi yawansu saboda Allah ya faɗa ya ce ya saukar da alkur'ani da harshen larabci ashe kenan kalmomin da suke cikin alkur'ani kalmomi ne da larabawa sun san su amma kuma za ka samu kalmar da alkur'ani ta zo da shi yadda balarabe ya santa da daban ne da irin bayanin da ta zo da shi cikin alkur'ani don haka ita wannan kalma ta samu alhaƙiƙa kashi biyu akwai alhaƙiƙa allugawiyya yadda larabawa suka sani kafin zuwan alkur'ani sannan akwai alhaƙiƙa a shar'iyya bayan zuwan alkur'ani yadda wannan kalma ta samu ma'ana domin da dama za ka samu yadda larabawa suke ta'ammuli da kalma ba haka nan kalmar ta zo da ma'ana cikin alkur'ani ba to don haka wannan kalma ta alkur'ani sai ta samu ma'ana kamar kashi biyu na farko allogawiyya yadda larabawa suka santa kafin zuwan alkur'ani da kuma ashar'iyya ana ce mata ashar'iyya saboda an shar'anta aiki da wannan kalma bi ma'ana kalmar ta zo cikin alkur'ani ta zo a cikin shari'a na musulunci don haka ta samu wata fassara ko wani bayani wanda balarabe ba zai iya yinsa ba sai wanda ya saukar da kalmar shine Allah don haka kalma sai ta samu ma'ana kashi biyu wajen balarabe akwai allugawiyya akwai ashar'iyya to sannan na uku shine al'urfiya. Al'urfiya shine yadda zamani ya canza ma'anan kalma zamani yakan canza ma'anan kalma yadda muka ba da misali ba wai larabci kawai ba hatta hausa kana samu haka hatta turanci ma kana samun sa haka alal misali da za ka samu bature a yanzu ka ce masa sharp sharp sharp kalmar mai ce ba turanci ba ne asali kalmar sharp turanci ne amma in ka ce ma bature sharp sharp zai san me kake nufi ina za a samu wannan fassara sai an taho najeriya wannan shi ake ce ma al'urfiya yadda mu'amala na yau da gobe yake canza ma'anar kalma kaga ashe kenan kalmar da bature ya sani sai ya zamanto ma'anarta daban da za ka same shi ka ce mar sharp ya san ma'anarta daban amma ka maimaita kalmar ka ce sharp sharp sai ka rudar da shi to don haka kalmomi suke zuwa da ma'ana kamar kashi uku akwai al-lugawiyya akwai ash-shar'iyya akwai al'urfiya ah, idan aka kasa su kashi uku din nan ana magana ne akan kalma ta larabci domin ita ce take samun bayani kamar kashi uku din nan yadda larabawa suka santa kafin zuwan annabi muhammad alal misali a ce as-salatu as-salatu sallah larabawa sun san kalmar sallah tun kafin zuwan annabi muhammad amma abin da su suka sani fa ina haqiqataha ha lugawiyya addu'a'u a wajen larabawa asali abin da suka sani ma'anar sallah ita ce addu'a in ka ce za ka yi sallah su a fahimta su za ka yi addu'a ne fa tuhumal alaihi kalamu ahli luga don haka yanzu misali in kana karanta wani abu wanda ya shafi labarin larabawa kafin zuwan annabi muhammad sai kaga kalmar sallah ana maganar tarihin larabawa babu mamaki ka ɗauko baitoci na wani mawaƙi wanda ya zamanin sa a jahiliya kafin zuwan annabi muhammad wannan mawaƙin yana maganganu sai ya kawo kalma ta sallah to yanzu kai da kake musulmi kamata ya kai tunani kalmar da ya amfani da ita ta sallah ma'anarta daban kafin zuwan annabi muhammad ne don haka dole ka ɗora ma'anar da suka san sallah take da shi kafin zuwan alkur'ani me ake nufi da sallah yana nufin addu'a a wannan wuri sai ka ba wannan kalma fassaran cewa addu'a yake nufi idan ko kana karanta alkur'ani ko kana karanta hadisin annabi muhammad sai ka ga an yi magana a kan assalatu ba za ka ɗauke ta a kan yadda balarabe ya santa kafin zuwan musulunci ba za ka fassara assalatu ne da fassaran da manzon Allah ya mata kaga kenan kalmar as-salatu sai ta samu fahimta kashi biyu akwai fahimta al-lugawiyya akwai fahimta ash-shar'iyya Allah shi samu gani wannan shi ake ce ma al-haqiqa idan aka ce al-haqiqa in ka faɗi kalma ya zamanto to abinda ka faɗa shi kake nufi wannan shi ake ce ma al-haqiqa wanda bai buƙatan tawili bai buƙatan wata fassara abinda ka faɗa shi kake nufi to wannan magana a ilmul bayan ana ce masa alhaƙiƙa in ma alhaƙiƙa ya zama a shariyya ko ya zamanto al'urfiya ko ya zamanto al ya danganci yadda ka faɗi wannan magana amma idan ka faɗi magana ya zama kalmar da ta fito bakinka ba ita kake nufi ba domin da yawa yakan auku kamar misali a dubi mutum a ce masa zaki ka san ana haka ko a hausa ko zakin ne gashi ka kira mutum ka ce masa zaki alhali kuma ba zakin ba ne to wannan sai a ce ka faɗi magana wannan magana ana aje ta a matsayin almajaz kalmar da ta fito bakinka hakikatan ba ita kake nufi ba yadda Allah matsaukaki ya bada misalai da dama cikin alkur'ani inda yake cewa misali man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wanda ya kasance makaho a duniya a lahira ma zai tashi makaho wannan maganar haƙiƙa ce ko ko almajazu ce a da yawa za ku ce almajaz shekul islam ya ce duk alƙur'ani babu almajaz wannan wata magana ce mai yawan gaske amma hakikatan ta sashin luga sashin luga malamai da dama sun yi magana cewa akasarin malamai sun ce babu shakka magana ta kasu kashi biyu akasarin maganganu da dan adam yake zaka taras ko dai alhaqiqa ne ko ko almajaz in aka ce alhaqiqa abin da ya faɗa yake nufi in aka ce almajaz abin da ya faɗa ba shi yake nufi ba to galibin magana haka nan yake kuma mabiya aqidu da dama suna cewa hatta cikin alƙur'ani ana samun sa da kuma hadisan annabi muhammad amma shekul islam da ibn al da wasu malamai da dama malaman salaf suna cewa cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ba a samun alhaqiqatu wal majaz domin idan ka ce akwai almajaz a cikin alkur'ani kana nufin kenan akwai magana da Allah ya faɗa wanda ɗan adam yana iya ƙaryatawa wato Allah ya faɗi maganan alhali ba ita yake nufi ba don haka ka ba ma tawili kofa. in aka ce an ba ma tawili kofa jama'a sun samu damar su shigar da fahimtar su cikin kalmomin Allah tabaraka wata'ala idan kuwa tawili zai shiga alqur'ani to aqida ta gurbata akwai hujjoji da dama su ma waɗanda suke ganin ta wato almajaz wal haqiqa suna shiga cikin alqur'ani kamar misali mabiya aqidan sufaye suna da nasu hujjoji wannan mahallinsa daban kuma insha Allah za mu kawo gare shi amma abin da shekul islam yake nufi a nan bayan ya karanta wannan aya ta suratul ma'ida inda Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa suka ce hannun Allah a ɗaure yake sai Allah ya ce gullat aidihim an ɗaure hannunsu wa lu'inu bima kuma an tsine musu a dalilin abin da suka faɗa a nan ka ɗauki maganan nan kashi biyu Allah ne ya ce an ɗaura hannun yahudawa shine shekul islam yake cewa to wahiya haƙiƙatun urfiya wannan kalma da Allah ya faɗa an ɗaura hannunsu haƙiƙa ne sannan haƙiƙan ba ma ya taho misali a lugawiya ko shar'iyya ba urfiya ce in aka ce urfiya ana nufin duk wanda ya yi mu'amala da bayahude zai tabbatar da abin da Allah ya faɗa ya ɗaura hannun bayahude bayahude bai taɓa yin alheri don haka zahiri shi yasa yace zahiratun minan lafzi yanda ka ji lafazin nan haka Allah yake nufi au ko kuma yace kana ɗaukan sa hiya majazun kana ɗaukan shi a matsayin majaz majaz shine Allah ya faɗi maganar alhali kuma ba ita yake nufi ba wato yana nufin ba yadda ka ji an ce an ɗaura su ɗin zahiri ba haka ba ne? akwai wata fassara da Allah yake nufi da ita sai yace mashhurin yadda ya fi shahara a fahimtar malamai da dama wa bi iza'i qabdi aidihim a daura da bayani da Allah ya yi game da munafikai yake cewa su munafikai an wato wa ya na aidiyahum suna damke hannuwansu ba su ba da sadaka ba su taimako da dukiya da Allah ya kawo magana akan masu imani sai ya ce wa yu'tuna zakata amma masu imani suna ba da zakka kaga sai ya zama wannan magana kishiyar waccan ce fa inna zakata ita zakka wa in kanat qad sarat haqiqatan urfiya ko da yake ita zakka ta zama haƙiƙa urfiya urfiya yadda al'ada ta sani zakka eh, ne tafi zakatul mafruda dukiya abinda aka wajabta maka a dukiyanka ka fitar ka bayar in lokaci yayi urfiya bisa al'ada kowa ka tambaye shi in dai musulmi ne me ake nufi da zakka abinda zai fassara maka kenan abinda ake fitarwa daga dukiya na wajibi shine zakka ko yace ko da shike an waye gari kalmar azzakatu ma'anarta ta zama haka kowa ka tambaya fahimtarsa ita ce dukiya da Allah ya wajabta wa mutum ya fitar wannan ake ce ma zakka in ka dawo wato haƙiƙa na urfiya sai yace ce fa innaha ismun li kulli naf'in lil khalqi amma asali ita zakka bata tsaya akan abin da kake fitarwa daga dukiyarka ka bayar ba asali idan aka ce azzakatu kalma ce suna ne da ya game duk abin da zaka bayar ya amfani halittu ya ma'ana ya amfani yan adam min naf'in badani in ma zaka amfanar da jiki au mali ko ta sashin dukiya wannan ana ce masa zakka ba wai sai dukiyar da ka fitar shine zakka kadai ba Allah shi mu gane fal wajhani huna fuskoki biyu da ya ambata anan kal wajhain fi qabbil yadi suna kamar fuskoki biyu da ya bayanin su a siffa na munafikai inda aka ce suna damke hannuwansu inda aka samu fahimta kashi biyu tsakanin fahimtar mujahid da kuma fahimtar al katada, cewa shin in aka ce munafiki yana damke hannunsa sadaka ce kadai bai yi kamar fahimtar mujahid kenan ko kuwa a ɗauki fahimtar al katada. idan aka ce munafiki yana damke hannunsa ba ma sadaka kaɗai ba bai amfani da jikinsa don ya amfanar da wani munafiki haka yake yanda bai iya cire wani sashi na dukiyansa ya taimaka ma wani haka kuma bai iya amfani da jikinsa ya taimaka ma wani to hakanan in ka dawo ta sashin zakka zakka ma'ananta shine masu imani suna fidda wani yanki na dukiyansu wanda ke zama wajibi a kansu su fitar wanda aka yi masa suna zakka sannan kuma suna amfani da jikinsu su taimaka ma bayan Allah sun maƙala sannan sai ya ce nasullaha fa nasiyahu munafikai sun manta Allah sai Allah ya basu wa nisyanullahi tarku zikirki kaga fassarar da Sheikhul Islam yayi kalma ta mantuwa me ake nufi da munafikai sun manta Allah yace sun bar ambaton Allah ba sa tuna Allah barin tuna Allah shine mantuwa barin tuna Allah shine mantuwa don haka da'iman idan za ka yi amfani da kalma ta mantuwa kullama a fi haqqillah fa huwa bi ma'anar tarki idan dai aka ce a nasullaha sun manta Allah fa nasiyahum to karka ce Allah ya manta su ma'ana Allah ya bar su ta ina aka samu wannan hujja a suratu taha aya ta ɗari da goma sha biyar. Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma mun yi alkawari ga annabi adam tun zamanin da fa nasiya karka ce sai ya manta la ma'ana fataraka ma ahadna ilaihi ya bar abin da muka yi alkawari da shi din nan walam najid lahu azma ba mu same shi mai himma ba bi ma'ana quwwatan ala tarki ma nahainahu anhu Bamu samu annabi adam mutum mai ƙarfin hali wajen barin abinda muka hana shi aikatawa ba Abinda Allah ke nufi kenan da haka ce fanasiya ba wai annabi adam ya manta ba bane fataraka ka buɗe littafan tafsiri da dama zaka tarar da haka don haka annisiyan fi haqqillah huwa bi ma'ana at-tarku idan aka ce Allah ya manta ana nufin Allah ya bari sun bar bin Allah Allah ya bar ba su rahamashi fassaran da Sheikhul Islam ya ma wannan kalma kuma haka nan yake wa bi iza da Allah ya kawo magana akan munafikai yace sun bar Allah Allah ya basu ta sashi rahama da aka zo magana bi iza idalika fi sifatil mu'minin ana magana akan siffar masu imani sai Allah yace wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah su munafikai aka ce sun manta Allah masu imani kuma aka ce suna tsaye da sallah kaga tsaye da sallah kishiya ce ta manta Allah saboda babu lokacin da ɗan adam yake kusantar Allah irin cikin sallah wanda ya manta Allah ba zai yi sallah ba shi ne shekul islam ya ce fa inna salata aidan ta ummu salatal mafuruda da aka ce suna tsaye da sallah kaga kai a saninka za ka fassara as-salatu a shar'iyya wadda aka sani ne da Allah ya ce masu imani suna tsaye da sallah Me ce ce sallah sallah da aka yi bayani a cikin alkur'ani sai shekul islam ya ce a'a ai ko a shari'a din ita kalmar sallah ta kunshi ma'ana da yawa misali akwai sallah ta farilla wa tatawu akwai sallah ta nafila wa qad yadkhulu fiha kullu zikrillah duk wani zikirin Allah shi ma sallah ne imma lafzan wa imma ma'anan ko dai ta lafazi ko yazo ta ma'ana ashe kalma ta sallah bata tsaya kan sallah al'urfiya wadda ka santa ba Allah shi samu gani Allah ya faɗi wannan ne a daura guda lokacin da ke magana akan siffar munafikai suna manta Allah da aka zo magana akan masu imani sai aka ce suna tsaye da sallah zikiri da yake faɗa yake cewa wa qad yadkhulu fiha kullu zikrillah kowane zikirin Allah ya shiga ƙarƙashin ma'anar sallah saboda ita sallah gaba ɗayanta zikiri ne tun daga farkonta har zuwa ta me kake farawa kafin ka buɗe sallah kabbaran harama in ka ce Allahu akbar zikiri ne sannan me kake yi kafin ka fita sallah sallama da kake yi zikiri ne ashe kenan kalma ta sallah ta kunshi zikiri din ya kawo maganar Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu na yake cewa ma dumta tazkurullaha fa anta fi salatin abdullahi dan mas'ud sahabin annabi muhammad ya ce in dai kana zikirin allah to kana cikin sallah sahabin manzon allah yake faɗin haka kaga ya ɗauki magana shekul islam da yake cewa ita sallah ita ma zikiri ce in dai kana cikin sallah to kana zikirin allah wa in kunta fi suƙi ko da kana cikin kasuwa ko da a kasuwa kake in dai kana zikirin allah to kamar kana cikin sallah ne wa qala mu'az ibn jabal mu'az dan jabal yace mudarasatul ilmi tasbihun bitar ilimi shi ma tasbihi ne mu'az dan jabal sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ka zauna kana bitan ilimi mudarasatul ilmi yace da shi da tasbihi kamar wanda ya zauna ne yana cewa subhanallah subhanallah subhanallah don haka kalmar zikiri tana da ma'ana mai faɗi me ake nufi da zikirin Allah galibin mutane idan aka ce zikiri sukan ɗauki ma'anarsa al'urfiya yadda aka sani da an ce zikiri kowa sai ya ɗauka abin da ake nufi shine an zauna ana cewa subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah na'am fahimtar da ka ba wannan kalma. tahzibul asma'i wal lugat mujallad na hudu shafi na 111 aslu dhikri fil lugati at-tanbihu ala shay'i asali kafin zuwan annabi Muhammad larabawa sun san abin da ake ce ma zikiri amma abin da suke fahimta in ka ce zikiri shi ne ka yi wa mutum matashiya ka tunatar da shi wa man zakaraka shay'an faqad nabbahaka alaihi an tunatar da kai an yi mawana zikiri an tunatar da shi wa idza zakartahu faqad nabbahtahu alaihi amma da shari'a ta zo lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sai ita kalma ta zikiri ta samu ma'ana daban-daban ma'ana ta farko ba ma'ana ɗaya ba ne amma a yanzu galibi mutane sun ɗauke kalmar zikiri akan ma'ana guda alhali zuwan manzon Allah kalma ta zikiri ta samu ma'ana daban-daban ma'ana ta farko ya yajri alal lisan abin da ke gudana akan harshe ma yuntaqu bihi abin da duk harshen ka ya furta sai a ce zikiri idan harshen ka ya furta wata kalma to a musulunci ana ce ma wannan zikiri misali ka duba suratu maryam a farkon suran inda Allah ke cewa zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya zikiru rahmati rabbika me ake nufi da zikiru rahmati ana nufin ambaton rahamar Allah mahaliccinka game da bawansa zakariya da ya yi wato za a gaya maka rahamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma annabi zakariya sai aka ce zikiru rahmati zikiru rahmati kamar ana nufin za a faɗa maka ashe abin da ya fito kan harshe shi ake ce ma zikiri kuma ya zo cikin alkur'ani na biyu a shari'ar musulunci kalmar eh, kalma ta azzikiru takan ɗauki ma'anar istihbaru shay'i fil qalbi biddun nisyan ka kawo abu cikin zuciyarka ba tare da ka manta shi ba a cikin alqur'ani akan ce kayi zikiri na farko idan ka furta kalma sai a ce zikiri na biyu zuciyarka ta riƙe abu ta tuna abu sai a ce zikiri baka manta shi ba shi ma ya zo cikin alqur'ani game da labarin annabi Musa misali a suratul kafi aya ta 63 inda Allah ke cewa yana bada labarin tafiyar annabi Musa alaihi salam da shi da annabi Yusha lokacin da za su tafi wajen annabi al alaihi salam lokacin da suka manta kifi sai annabi eh, Yusha ke cewa qala ara'aita ara'aita id awaina ila sakharati fa inni nasitul huta kaga lokacin da muka huta akan wani falalin dutse din nan aina manta kifin nan a gurin wa ma an sanihu illa shaitanu an azkurahu babu wanda yasa na manta kifin nan face shedan shi ya mantar da ni yasa ban tuna ba ashe a cikin alkur'ani kalmar zikiri ta zo da ma'anan tunawa diddun nisyan kishiyan mantawa haka nan arragibul usfuhani yake faɗa cikin mufradatu alfazil qur'an shafi na 328 zuwa da tara yake cewa azzikiru taratan yuqalu wa yuradu bihi hay'atun lin nafsi biha yumkinu lil insani an yahfaza ma yaqtalihi min al ma'rifa sau da yawa akan ce azzikiru ana nufin tunani da ke cikin zuciyarka wa hiya kal hifz illa anna al hifz yuqalu i'tibaran bi ihtirazihi wa dhikru yuqalu i'tibaran bi istihbarihi da kalma ta al da kalma ta azzikiru sukan zo kusan da ma'ana guda cikin alkur'ani bambancinsu su shine alhifzu kiyayewa an baka ajiyan abu ne aka ce ka tsare sai kalmar alhifzu ta zo gurin idan aka ce azzikiru shine jawo abin a cikin zuciyarka ba yadda zaka manta ba ya kawo misalai da dama kamar yadda malamai suka bada da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce kalmar zikir in ka dubi alkur'ani za ka samu tazo zo a kan siffofi kamar guda shida wasu malamai suna magana cewa siffofi ko kuwa wato nau'ukan gurare da kalma ta azzikiru ta zo a cikin alkur'ani suna da dama yanda inda za ka kirga adadinsu sun kai kamar goma sha biyar ko zuwa goma sha shida in ka dunkula su su tsaya akan adadin shida kalma ta azzikiru Alƙur'ani ta zo da ma'anar at biyayya ta zo da ma'anan zikirul lisan abinda harshe ya furta ta zo da ma'anan zikirul ƙalbi abinda zuciya ke ƙudurtawa ta zo da ma'anan al ka ba da labari ta zo da ma'anar al ka tsare abu ta zo da ma'anar al'azama in ana magana ta sashin Allah tabaraka wa ta'ala kamar girmama Allah wa sharafu ko daraja shi wal khairu zikiri ta zo da ma'anan alkhairi wal wahayu hatta wahayi da aka saukar ma annabi Muhammad shi kansa wahayin ya zo da sunan azzikiru wal qur'ani shi kansa alqur'ani ya zo da sunan azzikiru wat taurat littafin at-taura Allah ya kira shi azzikiru wal lauhil mahfuz sannan lauhin mahfuz Allah ya kira shi azzikiru hatta al-lisan harshe kansa Allah ya kira shi azzikiru at-tafakkuru tunaninka shi ma Allah ya kira shi az-zikiru as-salawatu salloli Allah ya kira su az-zikiru yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauko kenan kamar yadda الراجب الأصفهاني yake bayani a cikin mufradatul Qur'an shi yasa Sheikhul Islam yake cewa da Allah ya siffanta masu imani yace wa yuqimus salata suna wa salata suna tsaye sallah kar ka ɗauki sallah din nan ma'ana ta urfi yadda ka santa sallah ɗin nan ta haɗe ma'anan zikiri kuma yadda ya faɗa haka nan malamai da dama suka faɗa misalin su shine alqadi iya cikin masharikul anwar wani littafi da ya rubuta yake fassara kalmomi da suka zo a cikin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma yana cewa wa qad jaa bi ma'ana tauba in ma ka duba alkur'ani zaka ga kalma ta azzikiri ta zo da ma'anan tuba Wabi ma'anar gaibi da ma'anan gaibi wabi ma'anar ma'anal hatta ma'ana ta khutuba da sauransu don haka kalma ta azzikiri ta samu ma'ana da yawa fin yadda larabawa suka santa kafin zuwan annabi Muhammad don haka a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na 661 mujallad na goma shafi na ɗari shida da sittin da ɗaya majmu'u fatawa shekul islam ya ce kullu ta kallama bihi lisan duk abin da harshe ya furta wata tasawwarahu alqalbu zuciya ta suranta wannan abin mimma yuqarribu ila Allah in dai wannan abin in aka aikata shi za a samu damar kusantar Allah min ta'allumin ilmin kama daga neman ilimi wa ta'limihi da karantar da ilimi wa amrun bil ma'rufin da wa'azi wa nahyun an munkarin kayi umarni ayi abu mai kyau ka hana mutane aikata abin da shari'a ta ki yace duk wani abin da in an aikata za a kusanci Allah fa huwa min zikirillah shi ma yana cikin zikirin Allah a dunkule kalma ta zikiri ta haɗe dukkan wani nau'i na ibada musamman ibadar da ta shafi zuciya da harshe bare kuma ibada ta sallah duk ta haɗe waɗannan haka abdurrahman ibn sa'adi yake faɗa a wani littafin sa ar-riyabun nadira shafi na 245 yace wa idza utlika zikrullah idan aka ce zikirin Allah a sake ba a masa kaidi ba shamila kulla ma ƙarribul abda ila Allah ya game duk abin da zai kusantar da bawa ga Allah min aqidatin aikin nan na zuciya ne au fikrin ko ya shafi tunani au amalin kalbi ko aiki na zuciya misali kamar niyya da sauransu ko ikhlasi au amalin badani ko aiki na jiki au sana'un alallah ko yabon Allah au ta'allumu ilmin ko neman ilimi wa ta'limihi da sanar da shi wa nahwi zalika fa kulluhu zikrullahi ta'ala duka waɗannan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ne don haka kalma ta zikiri ta samu ma'ana mai faɗi zuwan annabi Muhammad fiye da ma'anar da larabawa suka sani don haka idan aka tashi magana akan zikiri ba a takaita kalma akan abin da harshe ɗai ya faɗa hatta ibada da mutum yake yi zikiri ne don haka abdullahi dan mas'udu sahabin annabi muhammad ya riga ya san alƙur'ani abdullahi dan mas'ud yana cikin waɗanda suke da haddan alƙur'ani yake cewa ma dumta tazkurullah fa anta fi salatin wa in kunta fi suqi in dai kana zikirin Allah to kamar kana sallah ne ko kasuwa kake saboda ya riga ya san kalma ta zikiri ta haɗe ma'anar sallah yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita cikin alkur'ani da kuma yadda bayanin ta ya zo daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ita kalma ta zikiri tana da ma'ana kashi biyu akwai ma'anan khasun akwai ma'anan amun ma'anan amun ma'ana da take gamewa ita ce ma'anar da take game duk abin da muka faɗa nan idan aka ce ma'anan khasun keɓaɓɓen ma'ana to kalma ta zikiri da an faɗe ta ka sani huwa zikirullahi bil alfadhi allati waradat anillahi subhanahu wa ta'ala min tilawati kitabihi au ijra'i asma'ihi au sifatihi al-ulya ala lisani al-abdi aw qalbihi da zaran an ce zikiri to sai ka keɓen abinda kalmar zikiri yake nufi shine an yi amfani da harshe an yi wata ibada imma ibadan nan karatun littafin Allah ne shine alqur'ani ko kuma kiran sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ko siffofinsa ko kuma ambaton wasu kalmomi yanda suka zo daga harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fiha tamjidun wa tanzihun wa taqdisun wa tauhidun lillahi subhanahu wa ta'ala ya zamanto in kayi haka ka tsarkake Allah ka girmama Allah to wannan shi ake ce ma zikiri keɓaɓɓe don haka zikiri kashi biyu ne zikiri da ya game komai shine kalmar zikiri da ya game dukkan wani nau'i na ibada zikiri keɓaɓɓe shine zikirin da ya keɓanci aiki na harshe da zuciya ka duba akwai wani littafin sharha da aka yi ma al na al nawawi ana kiransa al-futuhatur rabbaniya na farko shafin 396 da ma littafin al ɗin shi kansa irin bayanin da malamai suka gabatar a kan kalma ta azzikiru mu je karatu summa zakara sannan Allah maɗaukaki ya ambaci ma wa'adallahu bihil munafiqina abinda Allah ya yi wa munafikai alkawarinsa wal kuffara da kuma kafirai minan nari na wutan jahannama wa minan la'anaci da kuma tsinuwa da ya musu alkawari wa minal azabil muqim da azaba mai dawwama wa bi izaihi a daura da shi bayan an faɗi makomar munafikai da kafirai sai Allah ya ambaci ma wa adal mu'minina abin da yama masu imani alkawari min aljannati war ne wa minan rahma ya musu alkawarin samun aljanna ya musu alkawarin samun yardansa da kuma rahamarsa ina ga yana da kyau mu dakata haka Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya gafarta mana kuskure ka ta ce tambayoyin su kadai ko yaya za mu fassara wannan salati wanda take magana akan mushrikai a cikin suratul tauba wa ma kana salatuhum indal baiti ya za mu fassara wannan salati wa ma kana salatuhum indal baiti salatuhum wato Allah madaukaki yana magana ne game da kafirai yanda suke ibada kafin zuwan annabi Muhammad kafin zuwan annabi Muhammad kafirai suna da ibadar da suke yi Shi ne Allah ke bayani akan nau'in ibadarsu yake cewa ma makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ibadar da suke a wajen Ka'aba ba ta kasance komi ba face wato kururuwa da ihu kuma ba su kadai ne duk kafirai haka nau'in ibadarsu su yake to da zaka koma fasara ta kalma ta as-salatu yadda muka faɗa larabawa sun san kalma ta as-salatu ta ita ce addu'a abinda ko Allah yake nufi kenan da wannan kalma idan sun tsaya a jikin ka'aba ibadar da suke ma Allah suna kiran sunansa a matsayin bauta kururuwa ɗai suke suna ihu wannan ita ce ibadar kowane kafiri wannan yana daga cikin kurakurai da dama yadda ake samun mutane suna aikatawa a yanzu musamman 'yan jarida su kira kirsimati da suna sallar kirsimati wannan kalma ta sallar kirsimati da za ka ɗauki ma'aunin kalmomin nan guda uku yadda muka yi bayani karkashin ilmin fasaha kalma ta asalatu, in ma lugawiyya ko shar'iyya ko urfiyya bayan da za a yi ka sanya kirsimati a ciki dan me za a danganta kalma ta sallah da kirsimati idan kana son ka kwatanta ko ko ka danganta wata kalma ta larabci wanda ta dace da kirsimati sai ka ce idi idin kirsimati idi shine abin da ake maimaita shi lokaci lokaci misali bayan shekara a maimaita shi a ce masa idi li'annahu ada ya dawo bayan shekara guda shine idi kuma ya dace da idi din yadda musulmai ke yi misali suna haduwa a wani lokaci a shekara saboda farin ciki game da wata rana sai ka ce idin kirsimati babu laifi amma in ka ce sallar kirsimati wannan kalma akwai jahilci mai zurfi a cikinsa Me alaƙar sallah da kuma kirsimaci domin kalma ta sallah ba ma ta hausawa ba ce kalma ce ta larabawa idan ko za ka yi ma'anar kalma ma'anar sallah a wajen larabawa dole ka koma yadda suke fahimtarsa yadda ko suke sa babu kirsimata ciki babu kuma ma alaƙa tsakanin fahimtar su ɗin da ita kirsimata Allah shi samu gane shi ko wannan yace ko ina iya karanta suratul ikhlas wato kulhuwa ko irin sa ayatul kursiyu na ce Allah ya baiwa iyaye na waɗanda suka rasu ko ma ba su rasu ba ina ga wannan ba shi da alaƙa da karatunmu gafata malam ok o karkashin ai ka amfanar da wani da aikinka no ba yadda kaga dama ne za ka yi wani aikin da zai amfani wani ba sai yadda shari'a ta nuna shi yana tambaya ne akan mutum ya karanta alkur'ani ko dai ayatul kursiyi ko kul ya bai ma iyayensa waɗanda suka riga suka rasu wato ma'ana tunda mun ce mutum ya aikata wani aiki saboda wani ya amfana da shi shine karkashin wannan bayani ya ɗauko maganar karanta alƙur'ani da bayar da ladansa ga matattu shin hakan ya dace to babu shakka bai dace da sunnar annabi muhammad ba dalili kuwa saboda shi aka saukar ma alƙur'ani an saukar masa alqur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim Allah ya ce lalle kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu annabi ya mana bayanin abubuwan da suke amfanar mamaci bayan ya mutu ya gaya mana ana iya tona wa mamaci rijiya ya samu lada ana iya sadaqatul jariya ko a gina makaranta misali ko wani ko a yi gada ko a dasa wata bishiya matukar jama'a suna amfana da wannan bishiya ko wannan gada mutum yana samun lada bi ma'ana Allah yana kai ladan kabari ga mamaci wanda kai alherin nan domin sa amma har manzon Allah ya bar duniya duk da shike yafi mu sanin darajar alqur'ani bai ce ku karanta alqur'ani wa mamata ba da dai yin hakan daidai ne babu shakka da manzon Allah ya ce mu yana da kyau ku sani bayowa ka wani aiki ka samu lada akan aikin a ranar tashin kiyama sai Allah ne ya ce ka yi idan bai sa ka ba zai baka aiki ba zai baka lada ba misalin haka shine kai ne ka kira mutum kana da gona ka ce na zo ka min girbi ai kowa ya san abin da ake ce ma girbi ko in ka gama ka zo in biya ka da ka je ka sa ma gonan wuta kai ka girbe ko sai ka zo gida ka ce na gama to mu je in gani da ya zo sai ya ga gona baki ɗayanta ta zama toka to biya ni ya ce a'a girbi na ce ka yi to ai na girbi ce to ai ba girbin da jama'a suka sani kai ba ko don haka abin da za ka yi wa Allah tabbata wannan abin ya samu bayanin annabi Muhammad kar a tashi a kiyama ka ringa inda inda ka zo fatawar lajinatu da'ima mujallar na tara shafi na talatin da bakwai karanta aya ɗaya ba ma sura ba ka ɗauko suratul ikhlas aya guda ka karanta don mamaci bid'a ne bayi da asali a sunnar annabi Muhammad an baka dama kai duk abin da za ka yi na ibada misali kana iya sayan alkur'ani ka bada sadaka wannan sadakatul jariya ne matukar ana karanta alkur'ani kana samun lada amma ka ce wane zo wane zo wane zo ga kuɗi ku sauke alkur'ani don wane ya samu lada sai a ce ina aka samu wannan man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa wannan hadisi kowa ya san shi to don me ba za mu yi hattara ba akwai abubuwan da za ka yi wa mamata da yawa na alheri je ka ka gina makaranta katuwa ka gina masallaci babba ka an barka kana sadakan yayan eh, eh, wake mutum ya ɗebi wake ko gyaɗa yana rabar wa mutane da gumba wannan ai sadaka ce ta marowata ka ni yi wani aiki mai ƙarfi wanda mamatan nan za su samu lada a kai Allah maɗaukaki yana rubuta maka lada ba a maka kaidi ba ko menene kuma sannan ibada addu'a ga mamata nan ba a ce ga lokacin bari ba matukar kana da rai har ka mutu abinda za ka musu na gata shi ne in ka yi sujuda ka dinga musu addu'a Allahumma gafir lahuma kam warhamhuma kama sagira ya Allah ka gafarta ma iyayena ka yi musu jin da da suka ji kaina tun ina ɗan karami har zuwa mutuwan ka addu'a kenan sannan kuma har zuwa mutuwan ka dusa ilin da ka samu wata dama ka ɗauki dukiya ka bayar sadaka Niyyar ka, Allah maɗaukaki ya sani nufin da ke zuciyanka shine Allah ya kai lada ga wani kuma zai bada don haka ba sai alkur'ani ba Allah shi samu gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك